dandalin VOA. Jama'a salamu alaikum ɗazu ne a lokacin da aka tada sallar juma'a a babban masallacin sarkin Kano bom ya tashi. Abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto ya hira da wakilin mu Muhammad Salisu Rabi'u. Kamar dai yadda muka shirar da mutanen da suka yi sallah a wannan masallaci sun shaida mana cewa a daidai lokacin da liman ya ce Allahu akbar ya tada kabbarar sallah a daidai lokacin ne aka ji fashewar wani abu a wajen masallaci to amma wannan bai sa liman ya tsaye da sallah ba aka ci gaba da sallah to daga baya kuma bambin da tashi a cikin masallaci sai harba-harba suka biyo baya wannan ya sa mutane suka katsa sallah suka ta guje-guje wanda nazanta da shi yana shida ma yawancin mutanen da za su rasa rayukansu na wa'anda wannan guje-gujen ya shafa aka ture su aka tattaka su ne za a samu da yawa amma dai ba wani labari da halin yanzu ke nuna cewa ga adadin mutanen da suka rasa rayukansu a wannan hali da aka kai. Eh, Muhammadu shi wannan masallacin da kake magana wanda sarkin Kano yake zuwa ne? Eh shi ne babban masallacin wuri kuma wani lokacin ma mai martaba sarki shi ke jin sallah a wannan masallaci. Sarki yana cikin masallacin a wannan karo a yau? A yanzu dai dan taba allin da ne an shaida min cewa mai martaba sarki ba maya najeriya saboda haka ba a jin yana cikin masallaci lokacin da wannan abin da faru yanzu 'yan sanda sun yi wani bayani game da kowa suke zato ya kawo wannan halin a lokacin bayan abin ya faru ma 'yan sanda sun so su zo gurin mutane suka hana su suna jifan su amma ai daga baya yanzu an tabbatar mun yanzu sojoji ne a gurin sun kare ko ina suna nasu binciken amma dai har yanzu ba wani ba wata hukuma da ta fito da wani tartibin labarin abin da ya faru a wannan guri. Ƙungiyar ƙwallon kafar Liverpool ta buga wasanni har biyar amma bata samu cin wasa ko ɗaya ba. Yanzu kuma suna fuskantar wasan Premier League a filin wasan Anfield. ita dai kungiyar liverpool sun tashi wasa da ci biyu da biyu a wasan zakaru na uefa da 'yan wasan ludogorets ranar laraba inda kakar wasan ke ci gaba a kasar belgium a cewar mr brendan roger 'yan wasan na iya cin nasara ko da zuwa a zagaye na goma sha shida ne idan har za su iya nasara a rukuninsu amma kokarin da suka yi a kakar da ta wuce da ta sa su a rukuni na biyu a ƙarshen gasar wasar ta fara dushewa mu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin siyasa, zamantakewa da ma ilimi mun samu zantawa da wasu ɗalibai ne dangane da wata doka da gwamnati ta fito da shi na hana hawa babura daga karfe shida na yamma da ma shiga da su wasu makarantu. Har ila yau har da hana su ko kwararren caji jakunan su. Dangane da wannan batu ne muka samu zantawa da wasu ɗalibai dangane da wannan doka ta gwamnati ga ra'ayoyinsu mabambanta. ni ina ganin wannan doka da ta hana bashin hawa mashin daga karfe shida ko kuma goyo ba shine almuhim ba saboda idan ma kalli da abubuwan da suke faruwa yawanci ai ba da bashina ake kai harin ba yawanci dukkanin su zaka ji labarin cewa motoci ne ake sa yana abubuwa na fashewa wanda suke halaka al'umma da shi to kaga wannan kenan ba wani abu ne wanda za a ce a kamashin bane ya kamata dai a kara dubawa saboda a ƙara sauwaƙewa al'umma hanyoyin sufuri da zirga-zirga musamman 'yan makaranta da masu zuwa ɗaukan karatuttuka na ga wannan shi ni a ra'ayina wannan ba shi ne mataki da kuma tsaro za su ɗauka ba saboda duk idan muka lura da wannan hare-hare da ake kaiwa ana kai su ne ba tare da mashin ɗin ba kuma kowane lokaci ba karfe shida ba ko kuma da safe ba na buƙatar ta janye ta shi isa to gaskiya wannan zancen ba haka yake ba domin fce da school of hygiene da dukkan wasu hare-hare idan muka tsaya muna lissafowa za mu ga cewa ba a mashin aka kai ba motoci ne aka yi amfani da su wasu kuma a kafa ne wasu ma ba za ka ce ba ka yi specifying cewa ga abin da aka hau su dai waɗannan ɗalibai muradin su dai gwamnati ta fito da hanyoyin tsaro domin kare lafiyarsu baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya mu na mata kuwa a yau muna dauke da wata unguwar zoma wacce take mace mai kamar maza wadda ta shafe shekaru fiye da biyar tana aikin unguwar zoma amma a kimiyyance ta ce ta samu wannan ilimi ne yayin da gwamnatin jihar Kano Najeriya ta horar da unguwar zomomi a kananan hukumomi 44. Hajiya Atine ta ce abin da ya fi bata sha'awa da wannan sana'a ta ta ne yadda matan da ke yankinta suka amince mata. Gaskiya akwai bambanci. bambancin kuwa shine na irin yadda ake karba haihuwa da da kuma yanzu wanda aka koya mana kin ga da da kaji in ka samu mai nakuda in ta na wannan kokarin za ta haihu din kin gani ba wani abin da za ka yi mata ta ce yadda shi ne abin da kowace ungwazoma ta fi so da mai nakuda ta yi mata baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria dandalin VOA. Kuna tare da dandalin VOA. Dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. market forces. Bring it. कितने दूर दूर हो उन दोनों के रास्ते मिल जाते say दूजे के वास्ते एक दूजे एक दूजे के वास्ते खुदी में सनम उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम थी dandalin VOA daga murya Amurka. सूरत आंखों में मस्ती आए आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए आए हाय झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय शर्माए आए आए एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए आए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती का काजल बन जाए मौज उठे सागर में जैसे ऐसे कदम उठाए रब ने जाने किस मिट्टी से उसके अंग बनाए छम से काश कहीं से मेरे सामने वो आ जाए से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए हाय हाय हाय हाय चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो भोलापन सादगी दिलकशी ताजगी इतरा जाती हो लगती हो Ana tare ne da dandalin VOA. सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वैसे भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी हैं कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी थोड़ी तू तू मैं मैं है और थोड़ी खींचा तानी हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी